daidai da sha hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasan na ɗari biyu da arba'in da bakwai daga cikin jeren ya karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan ba a manta ba muna karatu ne dangane da al'amuran jana'iza wato kitabul jana'iz bayanan da suka shafi hukuncin sallar gawa da wankan gawa da yi wa mamaci addu'a da kuma binne musulmi da matsalolin da suke da alaƙa da haka muna ƙarƙashin babu ƙaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yu'azzabul mayyitu bi ba'd buka'i ahlihi alaihi fassarar magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace mamaci nemi shi azaba da wani kuka daga cikin nau'ukan kuka da dangi suke mishi muka ji bukhari ya fassara mana wannan ainihin hadisi a inda ya kawo mana waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda ke nuna cewa kukan da yake jawa mamaci azaba shine kukan da mamaci yayi wasiya da ayi yi mishi ko kuma ya san cewa al'adar dangin shi ce suna yin kukan mutuwa kuma bai hana su ba ya basu su yi ko kuma ya zan shi kanshi al'ada ce wadda ya al'adantu da ita tun yana da rai a duniya duk waɗannan na daga cikin nau'ukan kukan da ke jan azaba kamar yadda kuma muka ji cewa idan ya kasance mamaci an yi mishi kuka musamman kukan birgima watsa ƙasa a jika ya ga tufafi da faɗin munanan maganganu wannan na daga cikin kukan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta kenan duk wani kuka da ya zama zub da hawaye ne ko kuma abin da bahaushe yake kira sharɓi ne to babu laifi a kan haka insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mun karanta waɗannan hadisai kaf da ke cikin babin mun fara shiga sharhin hadisin farko sai lokaci ya ƙure mana na zan karanto mana daga inda malam ibn hajirin ya ce wa fi hadha alhadith min alfawaidi ghairu ma taqaddama in ba ku manta ba hadisin farko da muka karanta a ciki shine hadisin yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda yatta ita ma ko ɗanta babu lafiya ta aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo annabi ya mata wa'azi ya kwantar mata da hankali amma dai daga ƙarshe ta aiko tana magiya sakamakon wannan magiyar tashi sai ya daure ya tafi to bayan zuwan da ya yi muka ji cewa sai ya zub da hawaye zub da hawayen da ya shine bukhari yake hujja da shi akan cewa wannan yana nuna babu laifi ga kukan da ya zama zubar da ainihin hawaye ne amma kukan da ya zama akwai birgima ko watsa ƙasa kamar yadda za mu zo mu ji ƙarin bayani to an hana wannan sai malai yace wannan hadisin yana nuna jawazu istihzari zawil fadli lil muhtadir wa بركتهم wa وجواز القسم alaihim لذلك mas'alar farko in ba ku manta ba da muka fara tattaunawa saboda muhimmancinta akan haka ne karatu ya ƙure mana a inda ibn hajirin ya ce yana nuna halaccin mutane masu falala da kuma bayan Allah su halarci wurin da wana zai rasu saboda fatan a samu albarka daga gare su da kuma yi musu addu'a da kuma addu'arsu da ake fata muka ji cewa ainihin malamai sun yi gyara akan wannan matsalar cewa wane kawai ya je wurin wane don zai rasu babu wata albarka akan haka sai dai idan in ya je ɗin akwai wata maslaha ta ko zai nuna wannan mutum da zai rasu wasu abubuwa waɗanda suka kamata ko kuma likita ne zai taimaka mishi ko makamantan haka amma kawai a ce wane zai mutu wane ya zo ya tsaya a wurin sai albarka ta sauka saboda shi wane ya zo wurin to malamai suka ce wannan ba shi da asali sannan wannan hadisi yana nuna halaccin magiya wane ya ce ba zai yi kaza ba sai ka yi mishi magiya wane don girman Allah ka yi kaza saboda mun ji yar annabi ta yi mishi magiya don Allah ka zo wa jawazul mashi ila ta'aziyya wal iyada bi izinin bi khilafil walima sannan wannan hadisi ya nuna ya halatta zuwa ta'aziyya ba sai an gayyace ka ba ta'aziyya ba sai an aiko maka ka zo ba kamar yadda yake gaida mara lafiya ba sai an aika maka ba sabanin walima walima bai halatta ka je ba sai in an gayyace ka sai dai in buɗaɗɗiyar walima ce a gidan rediyo kawai a ce ana gayyata duk wanda ya samu damar zuwa yau za a yi walimar wani to anan babu laifi amma in dai har ya zama ana raba goron gayyata ne a walima to kai baka a gayyace ka ba to kar ka sake ka je amma gaida mara lafiya wannan ba sai an gayyace ka ba wurin ta'aziyya ba sai an gayyace ka ba wa jawazu itlaqil lafzi al muhim lima lam yaqa bi annahu yaqa mubalaghatan fi zalika kaji yadda malaman hadisi suke wata magana ko ya ce wannan hadisin dalili ne akan ya halatta kai amfani da wani lafazi wanda shi mai saurarenka zai ɗauki cewa abin ya faru a halin abin bai faru ba don ka hassalo shi ka harzuko shi ya taho ina ba mu ɗauki wannan kar ku manta yadda ce ba ta da lafiya ko ɗanta sai ta aika wa annabi cewa ya marma zai zo ga ɗanta zai mutu ga ɗanta na shure-shuren zai mutu ta faɗi kalmomi waɗanda hankalin annabi ya tashi nan da nan sai ya taho to sai ibn hajirin yake cewa to haka ya halatta to in ka fahimci wannan magana abin da yake cewa shine abu ne bai kai ga faruwa ba amma sai ka ainihin azazzala abin domin shi wanda kake so ya zo ya zo misali kana so wane ya zo ya duba ka kana tunanin cewa idan har ka buga mishi waya ya ji muryarka to ba zai samu zuwa ba sai ka je ka ce ka ɗanka tafi ka je ka ce wane ya sauri ya zo gani nan hajaran majaran rai kwakwai mutu kwakwai rai a hannun Allah kaga ba ƙarya kai ba <laughs> ko kuwa don dama duk ɗan adam rai a hannun wa yake hannun Allah yake to amma kaga abin da kai kake nufi daban da abin da zai fahimta to shine ibnu hajirin ku dubi kalmar da kyau sai yake cewa wa jawazu itlaqil lafzi da kuma halaccin a faɗi lafazi kai tsaye almuhim limalam lam yaqa wanda zai rudar da kai ga abin da bai faru ba bi annahu yaqa akan cewa ga abin yana faruwa mubalaghatan fi zalika za ka yi haka ne don ka kwarzanta abin liyan ba'isa khatirul mas'ul fil maji domin a hargitsa tunanin wanda ake so ya zo din lil ijabati ila zalika dan ya amsa maka ka zo zuwa ga haka ina jin daga nan ne masu ƙungiyoyi in suka zo neman taimako suna neman naira dubu ɗari sai ce suna neman miliyan biyar <laughs> ah, ana neman dubu ɗari ne za a yi wa masallaci fenti in aka zo kaddamar da neman taimako sai a ce ana neman miliyan biyar to yanzu sai ka ga har dubu ɗari bakwai ta haɗu kama abin ya so ya kama da haka ina fata an gane malam yake cewa wa fihi istijabatu ibraril qasmi a cikin wannan hadisi akwai mustahabbancin in mutum ya rantse sai kai kaza to kai kuma ka yi din dan ka kubutar da rantsuwar shi karka ce a ka rantse e ba abin da ya shafe ni kai za ka yi kafara kai ka jiyo a'a sai ka ce a to tunda ka rantse e to bari in ci mutum ne ya zo sai ka ce mishi ya ci abinci sai ya ce ba zai ci ba sai ka ce wallahi sai ka ci to shi kenan sai ya ɗauki ko da loma ɗaya ce ya ci don in ba haka ba sai ya yi rantsuwa sai ya yi kafara afwan sai ya yi kafara wa amru sahibul musiba bi sabri qabla wuqu'il mauti sannan mutumin da ya shiga halin musiba wana nashi bai da lafiya ya halatta ka fara ba shi haƙuri tun kafin mutuwar ta faru an fahimta baban shi ne bai da lafiya rai kwakwai mutu kwakwai ɗin da ka je sai ka fara ba shi kalmomi na ta'aziyya kamar ga uban ya rasu me yasa liyaka a huwa mustashiran birrida domin ya zauna cikin yarda da kuma ɗaukar ainihin wato shirin ko ta kwanan mutuwar muqawiman lil huzni bis sabri yadda zai iya tinkarar wannan bacin rai ta hanyar hakuri an fahimta jama'a ma'ana kafin musiba ta faru ka zaunar da mutum ka haƙurtar da shi ka haƙurtar da shi yadda in ta faru ɗin zuciyar shi za ta iya ɗauka za ta iya jurewa ina fata an gane wa ikhbari man yastad'i bil amri alladhi yastad'a yastad'a min ajlihi da kuma in ka aika wa mutum ya zo za ka iya ba shi labarin dalilin da ya sa kake neman shi kun san so da dama kun lokacin kamar uba ko suriki ko mai gidanka ko wani shugabanka a ma'aikata in ya aika zai ce ku je ku ce wane ya zo ba tare da ya faɗi dalilin neman ba ko to wannan hadisin malam yake cewa dalili ne akan ya halatta a faɗa mishi cewa wane e ka zo da shirin zan aike ka kano ba wai kawai ka ce ya zo sai ya zo ya ji aiken kuma ya koma ya shiryo ba ya halatta tun farko ka gaya mai me yasa ina za mu iya gane haka a cikin hadisin saboda ta gaya wa annabi cewa ya zo ga wani ɗanta a cikin halin magagin mutuwa kun ga ta faɗi dalilin kiran sannan wa taqdimu salami alal kalam wannan hadisin dalili ne akan gabatar da ainihin sallama akan magana domin da farko sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yuqri'u alaiha salam annabi ne mata sallama to haka ko a wasiƙa ce ko text ne za ka yi sai ka ainihin yi sallama sa'annan sai magana ta biyo baya ina fata an gane ai a cikin wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya fara magana kafin sallama kar ku amsa mishi eh sallama ake fara yi tukuna to amma wani lokacin mutum yana gafala in ko ga ya gafala ko yana cikin rudani sai ku faɗakar da shi yana zuwa ya ce don Allah eh, jama'a ina ne zan bi in je layi kaza sai ku ce mishi bawan Allah ai da kai sallama sai ce don Allah ku yi hakuri assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi to ga layin nan babu laifi ina fata an gane wa iyadatul maridi wannan hadisi dalili ne akan cewa a je gaida mara lafiya walau kana mafdulan ko da shi wanda za a je gaisarwa shine karami shine na ƙasa aw sabiyan saghiran ko kuma yaro ne karami domin yanzu wannan da annabi ya je gaisarwa ya je gaishe da wannan jikan nashi ne ba ita yar ba don ba ita yar ce mara lafiya ba saboda haka ko da kai babba ne ko kai ne shehi ko kai ne malami ko kai ne wane ne za ka iya takawa da kafa ka kaje gai da wani wanda yake ko da ka fi shi daraja ba kaskanci ba ne domin rashin zuwa gaishe shi din za ta ja maka tuhuma a ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce na yi rashin lafiya baka je gaishe ni ba ka ce Allah da kanka kai rashin lafiya kana ubangijin talikai sai ya ce a yau baka san wane rashin lafiya baka je gaishe shi ba baka san cewa da ka je gaishe shi da ka same ni a wurin ba to dalili ne akan gaida mara lafiya sunna ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa fihi anna ahlal fadl la yanbaghi an yaqta'u an-nasa an fadlihim wannan hadisi ya nuna cewa manyan mutane masu falala da daraja kar su yanke mutane daga wannan falalar tasu mutum yana kwaɗayin ka zo gidan shi mutum yana kwaɗayin ka zo masallacin shi mutum yana kwaɗayin ka zo shagon shi to kar ka ki zuwa ɗin ka samu ka je domin zuwa ɗin zai ji daɗi a cikin zuciyar shi an fahimta jama'a jiya wata sabuwar tasha daga cikin sababbin tashoshin fm na rediyo ta hira da ainihin wato tsohon sarkin musulmi da suki yake ba da wani labari wanda yake abin nan yake cewa eh, tsohon gwamnan jihar gongola yohana madaki ya ce ya kai mishi ziyara da ya kai mishi ziyara har an miƙe za a tafi sai ce a ku zo mu ci abinci da suka zauna suka ci abinci da sarkin musulmi yana gwamna fa gashi babban ofisa na soja da aka gama cin abinci sai ya miƙe yana yana mai nuna ya ji daɗi an ɗaukaka shi sai ce ranka ya daɗe zan yi magana ne kai yi haƙuri ya ce idan ba dan da jama'a muke tare ba da in na je na gaya wa 'yan uwana kiristoci na ci abinci da kai cewa za su yi ƙarya ne ƙarya nake na isa in ci abinci da kai wato da suki yana kawo wannan ne a matsayin cewa na daga cikin hanyoyin da sarakuna za su bi su ja mutane a jika shine su zauna su yi hira da su sannan su zauna su ci abinci mutane suna jin daraja ya ce na ci abinci da sarki <laughs> ko kun fahimta jama'a akwai wasu yara da mukan yi zaman hira a makka haka a nan misfala to wani yaro ya taba zuwa nan kasar asalin shi shi mutumin tsafe ne asalin kakannin shi mutanen tsafe ne to da ya zo sai ya kokari ya je garin tsafe to ka san sarkin tsafe kuma ahlus sunna ne shi ba girman kai mai wa'azi ne ma na ƙasa baki ɗaya saboda haka da yaron ya je suka gaisa sai ya ce yana so su ɗauki hoto da sarki sai suka ɗauki hoto da sarki to ina zuwa nan wurin da za mu yi zaman hira kenan ina zuwa sai na samu wata gaddama ta turke ya ce musu ai sanda na je Najeriya na ɗau hoto da sarkin garin kakanni na ma sai suka ce tabbara nan ƙaryar banza ya kawo hoton suka jifa da hoton ma suka ce ka isa to ina zuwa sai aka ce in duba na duba aka ce haka ne na ce haka ne sarkin tsafa ne sai suka ce masha Allah ashe wane yanzu kai haka isa ka ɗauki hoto da sarki <laughs> to abinda wannan karatun yake nuna shi ne in kai babba ne ko kun fahimta jama'a in ka gane wani yana ga in ya rabu da kai zai samu daraja to ya dan rabu da kai ɗin. an samu wani lokaci da wani abokinmu ya gina sabon gida haka mai kyau haka to gayu sai mutum ya zo ya ɗan tsaya haka sai ya ɗan goce haka sai a ɗauke shi hoto a kofar gidan ka san gayu bayan Allah ne iri iri <laughs> eh. to shi ne shi wannan abokin nawa in ya gam su haka sai sai bude musu cikin falo masu shigo falo su shigo sai ce rike talabijin din rike a dauke ka eh. dan ka tabbatar ba wai ma gidanku ba a falo ma ga shaka da eh. <laughs> gayu akwai hada kashi ai <laughs> wai dai so yake je dan saka a cikin notebook haka in budurwar shi ta dan ara za ta yi ah! wani wannan gidanku ne ce ah, wannan haya ma za mu bayar eh. <laughs> nan ku yana kwana a gefen kicin ne a cikin gida <laughs> shi ne to in ga mutum haka yana dan sanya samu falala to dan tura mishi ya dan samu din eh. annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kan yi wa musamman laraban kauye larabawan kauye irin haka sai ya girmama su a cikin mutanen su sai su ji daɗi ce ai mun je wurin annabi ma mun yi kaza sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam abinda da suki yake nufi da waccan maganar fa shine arnan arewa dan ana magana ne akan conflict resolution ya za a yi a sulhunta rikicin da ke faruwa a Najeriya dalilin da yasa jiya aka gayyato shi a program din kenan it was a live program an yi kai tsaye ne a jiya tashar liberty ne ko wace ce wace ce an yi live program ne Abin da suki yake so ya bayyana shine arnan nan na arewa na daga cikin abin da ya ja suka taurare mana shi ne wato rashin jansu a jika ni na yadda da wannan kalmar da ko makon da ya wuce na faɗi magana a nan cewa sardaunar ya ja su a jika gaba ɗaya ya taɓa zuwa fadar sarkin musulmi aka ce wa kenan aka ce ne wa kenan aka ce ne wa kenan aka ce ne sai aka faɗi arna sai sarkin musulmi ya ce amadu mai mutane hadda arna yau ka kawo a fadatawa <laughs> Allah ya taimaka za ku ga wallahi ko da sallah arna ne da sallah an ka dafa abinci ka je ka kai musu gidajensu sai suna jin daɗi ko lokacin Christmas su kawo maka ka karɓa sai ka ga suna jin daɗi so wato asali jama'a musulunci shi ya kawo hanyoyi na zaman lafiya wannan duk hayaniya da take faruwa asali wasu abubuwa ne daban amma ba musulunci ba ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ne sai malam yake cewa na'am a mun wuce nan wafihi anna ahlal fadl la yanbaghi an ko anna ahlal fadl la yanbaghi an yaqta'u an-nasa an fadlihim walau raddu awwala marra ko da da farko kai babba an zo an ce alagafata malam ka zo buɗe masallacin mu ka ce a'a to daga baya in suka zo to malam ya kamata yanzu tunda an buɗe masallaci ka zo dai ka ziyarce mu to ko da ka taɓa ki to amma daga baya kuma ya kamata ka ka amsa kaga da farko annabi ya ki amma da tema giya kuma sai ya amsa wastifhamu tabi' min imamihi amma yashkalu alaihi mimma ya ta'aradu zahiruhu sannan wannan hadisin yana nuna idan kai mabiyi ne kai almajiri ne sai ka ga babbanka ko malamin ka ya aikata wani abu wanda a zahiri ya yi karo da abin da ka sani to sai kai istifhami sai ka nemi bayani shine annabi ya hana kukan mutuwa kuma sai suka ga ga hawaye na zuba sai suka kasa fahimta a ah, kai ka ce kukan mutuwa ba kyau kai ka ce mai kukan mutuwa za a yi kaza kai ka ce kaza kai ka ce kaza ya kuma kana yi sai ya fassara musu cewa a'a wannan rahama ce wato wannan ba shine irin wanda na hana ba to a matsayinka na mabi in ka ga abin kamar ya ɗaure maka kai kar ka ja da baya ka ce to ai baya aiki da abin da ya karantar da mu hasali sai ka ce a amma ala gafarta malam ko ran kai dade ko kuma baba kai ka ce mana kaza to amma kuma ga kaza na ga yaya al'amarin yake sai ka nemi bayani shine abin da karatun yake cewa sannan wa husnul adabi fi su'ali da kuma in ka zo zaka yi tambaya ka rinka kyautata ladabi li taqdimihi li qawlihi ko ya rasulullah wannan sahabi da ya ga manzon Allah yana wannan abun bai ga cewa duk da manzon Allah kamar ya saba wa abin da shi ya sani ba bai faɗi kalma ta ladabi ba duk da haka sai ya ce ya rasulallah ma'ana kamar yanzu sai ka ce ala gafarta malam akramakallahu ko kuma ranka ya daɗe ko ala ja kwananka ko wata kalma wadda zai fahimci akwai ladabi a ciki ina fata an gane asali fa wannan baki da kuka gani ko dishi yake jawa ɗan adam wahala duk yadda 'yan sanda suka kai ga checkpoint da harzaji an sa wani rigar yaƙi an sa wani ganye na wuta duka yana cewa yi fakin in kai fakin kana sauke gilas in ka ce ranka ya dade barka da aiki sai ka ji ya ce a ah, alhaji barka da yamma haka ne ko ba haka ba duk wannan hular kwano hular wuta hular yaƙi ganyen wane ne duka sai ka ga kuma shi kenan asali mutanen mu wato ba a koyar da mu ya ake gabatar da kai bane akan komai duk zafin mutum in ka shiga ofis ɗin shi kana zuwa ka ce ranka ya daɗe barka da aiki ya aka ji da jama'a ranka ya daɗe ni ne wani na zo ne akan takarda ka kaza an ce a wurinka ake sa hannu to sai ka saurara amma daga zuwa sai ka je kawai sai ka samu kujera sai ka ɗare sai ka harɗa ƙafa sai ga ya harare ka to da kai da shi waye mai ofis ɗin so abubuwa ne dole mutanen mu su tsaya su koyi yadda ake yin su kaga nan tambaya ce tashi ya manzan Allah menene wannan kuma ba kai ka hana mu ba sai manzo Allah ya ce wannan tausayi ne wannan rahma ce ina fata an gane wa fihi targhibu fi shafaqati ala khalqillah a cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwa game da jin tausayin halittun Allah war rahma lahum da kuma ainihin tausasa musu a tausasa musu a kuma tausaya musu ina muka ji wannan a cikin hadisin annabi ya ce inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama waɗanda Allah ke jin tausayi daga cikin bayan shi sune masu jin tausayin ainihin bayi wannan hadisin yana kwadaitar da kai malami ne kai limami kake sallah to sai ka dubi bayan ka suwaye akwai tsofaffi ko akwai tsoho akwai mata akwai yara to sai ka takaita mai mulki ne kai direba ne kai akwai wata tsohuwa in an tafi a guje za ta rikice sai ka tausaya mata ka rinka tausayawa a nan sai malam ya ce halittun Allah domin tausayi bai takaitu ga mutane ba har dabbobi shi yasa kaga a cikin addinin musulunci aka ce in zaka yanka ka wasa wukar wasu dan me dan ka hutar da shi kar ka samu wata kurada wata da dakusasshiyar wuka wadda in ka gegara ka gegara ka gegara sai ya ji kanshin mutuwa sai ka ce waso min wukan nan <laughs> na fata an gane ana son rahama ka tausaya wa kowa ne ne ka tausaya mishi ina fata an gane wa tarhib min qasawatil qalb wannan hadisi yana tsoratar da mu game da bushewar zuciya ya zama baka da imani wa jumudil ayn wannan hadisi yana ainihin wato tsoratar da mu game da bushewar ido Tunda kake ka taba kuka na tsoron Allah ka duba da kyau in baka taba kuka na tsoron Allah ba yana nuna cewa zuciyarka busasshiya ce idanka kuma busasshe ne ma'ana ya zama tun daga ran da ka balaga har zuwa yau da ake magana ba abin da ka taɓa ji ko ka gani wanda ya firgita ka game da Allah ko halittun shi ko ayoyin Allah wanda ya sa idan ka ya zub da hawaye to kana da kaswatul qalbi da kuma jumudul aini ka yi ƙoƙari zuciyarka ta laushi Idan ka kuma ya zanya ya kwakwaɓe game da tsoron Allah duk abin da ya zama game da Allah ne idan ka ya zub da ruwa ya zub da hawaye sannan wa jawazul buka'i min ghairi nau'in wannan hadisi yana nuna mana ya halatta ayi kukan mutuwa amma ban da ihu me yasa mun ga gashi annabi yayi hawaye sallallahu alaihi wa sallama wa da ainihin makamantan shi jama'a kun ji sharhin hadisin farko da muka karanta sai kuma malam yace wa fi hadha hadith hadisi na biyu kuma jawazul buka kama tarjama lahu wannan hadisi yana nuna halaccin kuka kamar yadda bukhari ya kulla wa idkhalur rijalil mar'a qabraha sannan kuma mace mace ya halatta maza su shigar da ita kabarinta likaunihim aqwa ala zalika minan nisa saboda maza su suka fi karfi su suke da karfi su suka dace da yin haka ai dama a musulunci ma mata ba sa raka gawa to in ba ku manta ba da aka zo saka ta a cikin kabari yar gidan annabi ce ta rasu da aka zo saka ta annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin mazan ma sai ce waye bai kwanta da iyalin shi ba jiya to wannan hadisin yana nuna cewa in an zo saka mace a kabari duk da mace ce amma maza ne za su rungume ta su saka ta a cikin kabarin wa isarul baid al-ahad an al-malaz fi fi muwarat mayyit sannan kuma wannan hadisi yana nuna za a fifita namiji na nesa fiye da namiji na kusa ma damar shi na nesa ɗin bai sadu da matar a mafi kusancin lokaci daga wannan abu ba misali ga wanta uwa ɗaya uba ɗaya ga kuma wani daban amma wanta a daren jiya ya sadu da matar shi to a ɗauko wani daban ya zo ya saka ta a kabari shi ya fi cancanta fiye da wanta ina fata an gane sai ce walau kana ra'a ko da kuwa mace ce za a saka a kabarin alal abdi wa zauj ya fi dacewa a gabatar da ainihin wato wannan da bai sadu da matar shi ba fiye da ubanta ko kuma mijinta wakila inna ma asarahu bizalika wasu malamai suka ce a'a wannan ba shine dalilin da ya sa annabi ya zaɓi wannan mutum ya saka ta a cikin kabarin ba ba wai dan saboda bai sadu da matar shi ne, sai suka ce innaha kanat sana'atu wato ta taɓa mishi wani alheri ne shine manzon Allah ya nufi ma'ana eh, shi kuma wannan kamar ya rama mata da wannan ainihin alheri ne ya ɗauke ta ya saka ta a kabari sai malam ya ce wa fihi nazar wannan magana akwai gyara fa inna zahirar siyaq domin zahirin hadisin annahu sallallahu alaihi wa sallam ikhtarahu lidhalika annabi ya zabe shi ne saboda haka dan cewa cikin ku jiya waye bai kwanta da iyalin shi ba abu talha ya ce ni ne sai annabi ya ce shiga kaga abin ya bayyana karara dalilin shine rashin saduwa da iyali likaunihi lam yaqa minhu fi tilka laila jima saboda a wannan dare bai sadu da matar shi ba وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان أن يذكره kana بما كان منه laila Wasu kuma malamai suka ce abin da ya sa waye bai sadu da iyalin shi ba shi ake so ya saka mace a cikin kabari saboda ana tsoron kada jiya da daddare ya sadu da matar shi yau kuma a miƙo mishi gawar mace ya runguma zai saka a kabari sai shedan ya sake dawo mai da tunanin jima'i a wannan wuri wanda ba a son irin wannan tunani wa hukiya an ibnu habibin babban malami ibnu habibin ɗaya daga cikin malamai ne magabata ya ce anna sirra fi isari abi talha ala usman anna usman kana qad jama'a ba'da jawarihi fi tilka laila fatalattafa sallallahu alaihi wa alihi sallama fi man'ihi min an-nuzul fi qabri zawjatihi bighairi tasrih shi ibnu habibin yace abin da yasa ita wannan mata yar annabi ce amma kuma mata Usman ce to me yasa annabi bai sa mijinta ya shiga ba saboda annabi yana da masaniyar a daren da ya gabata Usman ya sadu da wata daga cikin bayin shi wannan magana ce wannan malamin ya faɗi gaskiya saboda Allah ba wai dan ta zo a cikin riwaya ba bin في al حماد ah, falam yadkhul Uthman al qabr Usman dai bai shiga kabarin ba. wa fihi jawazul julusi ala shafiril qabri inda dafni wannan hadisi ya nuna cewa in kuka isa makabarta ba a gama gyaran kabari ba to ya halatta ku zauna a gefen kabarin kuna saurare kenan ya halatta kamar yadda sanda kuka zauna din nan kuma ya halatta a samu wani malami sai ya fara wa'azi kafin a gama haƙan kabarin wastudilla bihi ala jawazil buka ba'da al wannan hadisi an kafa hujja da shi akan halaccin bayan wane ya rasu kuma ainihin ayi kuka ina fata an gane ina ma gane haka dan annabi ya zo ya zauna a makabartar yana jiran za a saka yar tashi amma sai aka ce an ga hawaye na zuba ashe ba wai lallai sai sanda da aka yi mutuwar ba har bayan mutuwar ma ma'ana yanzu in ka tunan mutuwar mahaifinka ko mahaifiyarka da shekara kaza yanzu za ka iya yin kuka babu laifi ma damar kukan ba na birgima ba ne ina fata an gane abin da magana take so ta ce kenan a fakaice wa haka ibn qudama fil mughni an shafi'i annahu yakrahu amma imamu shafi'i yace a'a in dai an dade da mutuwa to kuma kuka ya kare abin kyama ne li hadisi jabar ibn atiq fil muwatta fa inna fihi fa idha wajaba fala tabkiyanna bakiya saboda an samu wani hadisi imam shafi'i shi ya kafa hujja da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma damar mutuwa ta riga ta tabbata wane ya mutu to kada wata mai kuka kuma ta yi kuka ya'ani idza mata wa huwa mahmulun alal awwaliya ibnu hajar yace to wannan hadisi ya tabbata amma shi hadisin da yana nuna abin da yafi ne amma ko da kayi kuka daga baya ba a cewa kayi laifi sai dai abin da fi in dai mutuwa ta riga ta wuce to kuma kuka ma ya ƙare walmuradu muradu la tarfa sautaha bil buka wato kar ta ɗaga muryarta wajen kuka ɗin wa yumkin an yufarraq bainar rijali wan nisa fi zalika ta yiwu kuma a iya bambancewa tsakanin maza da mata li'annan nisa qad yufdi bihinna buka ila ma yuhdaru min an-nawhi liqillati sabrihinna ta iya yiwa mata aka hana cewa ba don lafazin hadisin abin da yake ishara mata yake ishara ta yi wa mata ne aka hana su kada su yi kuka bayan mutuwa ta daɗe da faruwa amma maza sa iya yi tun da gashi ha annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam wato yana kokarin haɗa tsakanin maganar da annabi ya faɗi ta cewa in mutuwa ta tabbata to kada wata mai kuka ta yi kuka da kuma cewa gashi an riga an yi mutuwar shi kuma annabi yana kuka sai ce to ta yiwu an bambance ne mata idan an riga an yi mutuwa to kuka ya ƙare amma maza fa to ko sun yi babu laifi ina fata an gane wastadalla bihi ba'dhum ala jawazil julusi alaihi mutlaqan wasu malamai sai suka ɗauko wannan hadisi sai suka ce to ai wannan hadisin tunda aka ce gashi annabi ya zauna a gefen kabari to dalili ne akan za a iya zama a kan kabari ko an rufe shi ko ba a rufe ba sai malam nan ma ya ce wa fihi nazar akwai gyara a cikin wannan magana wa sayatil eh? Mu sayati al-bahth fihi fi babin mufradin insha Allah yace za a zo a tattauna nan gaba Gaskiya lamari jama'a ba kyau a zauna akan kabari ba kyau a zauna akan makabarta ba kyau a yi gini akai har abada ku kiyaye wannan irin fatawa da muka tashi ana cewa wai kabari ko makabarta an ta shekara talatin da takwas ko arba'in za a iya rusa ta wallahi kuskure ne mummunan kuskure Maƙabarta, ma damar makabarta ce to wajibi ne matukar ta musulmi ne a batta har abada kada wata dadewa ta sa a ce wai aje a rugurguje ta wajibi ne kawai ta tsufa ta dade yanzu ba sauran ainihin bukata aje a saka mamata shikenan sai a killace ta sai dai aje a gyara ta da gwargwadon damuna ta yi ta wuri kaza ya lalace aje je a gyaran ta amma haramun ne a musulunci a ce makabarta daga baya a zo a sa katafila ta rinka haƙo ƙasusuwan bayan Allah tana watsarwa wallahi tallahi wannan musla ce wannan cin mutunci ne ga musulmi kwanakin baya ko bara kai tashar al'arabiya ta nuna wani gari a cikin saudi arabia irin wannan malamai suna ta faɗa a kai gari ne mai da daɗaɗɗen tarihi wajen shekara ɗari uku da ta wuce sai aka zo aka yi makarantar firamare a tsakiyar makabartar aka zo aka yanka titi sai malaman garin suka ce kada wanda ya sa ɗan shi a firamaren kada kuma wanda ya bi titin Shi ne tasha al'arabiya ta je ta ɗauko shirin har sai ga mutane nan da motocinsu sai ka ga mutum ya sari bayan gari ya bi ga kwalta ba zai bi ba suka ce saboda kaburbukan iyayensu ne da kakanninsu a wurin bai halatta ba gaskiya saboda Allah jama'a ba musulunci ba ne ku karanta littafin ahkamul jana'iz Allah ya taimaka to bayan da muka ji sharhin waɗannan hadisai insha Allah ta'ala na'am wa alaikum salam na'am na'am نعم اي اي اي to wannan ina zuwa tukuna wato wannan kana ɗauko usul ne na Imam abu hanifa da almajiran shi shine an riga an yi fatawa an wuce lafiya sai ka kaddara abu mafi wahala yana cewa ne a kaddara duk makabartar kowa ya tabbata ya sadu da matar shi to ya za a yi yawwa imamu malik in aka yi mishi irin wannan tambayar sai ce haka ta faru ne in aka ce a'a sai ce ka bari in ta faru ka zo ka tambaya to daga baya da suka matsa sai ce hala daga kufa kake in kace eh sai ce yawwa daga makarantar abu hanifa su 'yan makarantar abu hanifa su ne za su kirkiro matsala su kirkiro sai su ce to inda haka za ta faru malam ya za a yi ko kun fahimta jama'a ce ma'ana yanzu da masallacin nan zai zama dutse a makallahu ya za mu yi sallah a ce zama dutse ya rufe da mu ya za a yi sallah sai imam malik ya ce ya faru ne to shi abu hanifa a cikin mazhabin shi za ka iya kirkiro matsala ba ta faru ba sai a amsa ta kuma a rubuta ta wai in ta faru an shirya mata <laughs> to kun ji amsa sai a dubi suwaye gwagware da tuzurai samari su da ba su da matan shikenan to amma a kaddara hakan shi kenan yanzu kowa zai iya saka ta kenan don yanzu kuma wajibi ne dai a saka ta da za a ce a shiga gari ana shiga kasuwa da masallatai neman waye je bai sadu da matar shi abin ya zama terere kuma kamar ya eh ko mahaifinta ne ko ko eh dama in ba haka ba asali mamaci in aka zo za a saka shi a kabari dangin shi na kusa su suke saka shi shine a ce mahaifinka ne ya rasu to ku kuka cancanta ku shiga cikin makabarta a miƙo muku a'a wanka ne to ku kuka dace ku shiga to amma in mace ce to ita kuma yanzu ba ba danginta ba ana son a dubi wane ne wanda bai samu kanshi a wannan hali ba na'am na'am na'am babu laifi in akwai wani dan uwanta wanda bai taba aure ba ana da yakinin kaga shi bai jima'i ba kenan shi kenan biyu ta haɗu gashi dan uwa gashi kuma ya cika wannan sharadin babu laifi insha Allah babu ma yukrahu an niyahati ala al-mayyit babin da ke bayani akan abubuwan da aka hana na kuka ga mamaci wato asalin anniyaha tana ɗaukar kuka birgima Ya ga riga watsa ƙasa a jika da duk waɗannan abubuwan suna ɗauka anniyaha to ana so a bayyana maka abubuwan da shari'a ta hana na irin waɗannan abubuwa wa qala umaru radiyallahu anhu sayyidina umar Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yace da'ahunna yabkina ala abi sulaiman basu su yi kuka ga baban sulaiman wannan ainihin asarin al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin at-Tarikh al-Awsat abin da ya faru Khalid ibn al-Walid ya rasu shine Abu Sulaiman sai ainihin wato mata daga cikin matan dangi sai suka haɗu suna ta kuka to da suka zo suna kuka Umar ya shigo shine sai ya ce da'ahunna yabkina ala Abi Sulaiman rabu da su su yi kuka ga Khalid ibn al-Walid shine Abu Sulaiman ma lam yakun naq'un matuƙar dai babu kwarmato ba ihu a ciki ai matuƙar babu watsa ƙasa a jika au laƙa ko kuma babu ainihin wato laƙa ita ce kuka ɗaga murya shine sai bukhari ya ce wan naq'u at-turabu 'ala ar zuba ƙasa aka ka a yi wa mutum kuka ya zauna ka ga ya zauna yana ta ɗiban ƙasa yana zubawa a kan shi yana zubawa a kan shi yana ihu to su yi kukan matuƙar ba za su yi haka ba sannan laƙa-laƙa sannan kuma laƙalaƙa ita ce a assaut matuƙar babu daga ainihin wato murya ma'ana na umar yanzu anan yana cewa don kun ji suna kukan mutuwa ku rabu da su ma damar ba kuka suke ba na ihu ba kuma zuba ƙasa suke a kawunan su ba to bayan da imam al-bukhari ya sharar fage da ainihin wannan sai kuma yake cewa قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مغيرة دان شعبة يتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يناتشيوا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد يمن قرية ba daidai ne da yi wa wani ƙarya ba man kazaba alayya muta'ammidan wanda duk ya mini ƙarya da gangan falyata falyatabawwa maq'adahu minan nari to ya tattali mazaunin shi a wuta wannan hadisin me yasa mughira dan uba ya kawo shi anan sharar fage yake so yayi game da maganar da take da alaƙa da jana'iza sai yake so ya tabbatar maka shi ba maƙaryaci ba ne don annabi ya ce wanda diye mai ƙarya ya tattali mazaunin shi a wuta sai ya ce سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجى النبي أنا تشيوى من نيح عليه وند أكي وكوكا متوى يعذب بما نيح عليه ذا أي مش أذابا saboda kukan da aka yi mishi an fahimta jama'a wanda duk aka yi wa kukan mutuwa za a yi mishi azaba saboda kukan da aka yi mishi kaji hadisin da mughira yake so ya faɗi amma sai da ya jawo wancan hadisin wanda ke tabbatar da harancin karya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama don kasancewa maganar da gaske ba karya ba ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ce to sa'an nan sai ka fahimci me kenan aka hana na daga cikin kukan mutuwa shine wanda zai zama da akwai birgima a ciki ko akwai yaga riga ko akwai zuba ƙasa a jika ko kuma akwai ihu wanda duk ya rayu a hali na jahiliya ko ya ga mutanen da har yanzu Allah bai haskaka musu da hasken musulunci ba za ka ga har yanzu suna irin wannan sai ka ga ainihin arniya wata an yi mata mutuwa te ta birgima te ta birgima ta je a aske mata kai ta yi talkwabo sai te wata guda ba te wanka ba ba cin abinci duk ta lalace ta soface ta lalace duk wannan rashin haske ne na musulunci Allahu akbar babun imam al-bukhari ya ce to ga kuma wani babi ban sani ba a cikin taku nuska haka yake eh babun kawai eh akwai hadisin amma dai babun bai faɗi tarjama ba shine nan babu to gashi dai dama bari ku ji abin da babban malamin bukhari yake faɗi ya ce kaza fi riwayatil usaili a cikin riwayal usaili haka ya zo da akwai ƙarin babun anan wasa ƙasa min riwayati abi zarrin wa karima amma cikin almajiran da suka ruwaito wannan littafi na bukhari malam abu zarri da malama karimatu a cikin nasu nuskar nasu bugun ba a samu babun ba wa ala subutihi sai ibnu hajar ya ce to in ya tabbata haka abin ya zo daga bukhari fa huwa bi manzilatil fasl min al bab alladhi qablahu to ya zama kamar babin da ke kafin shi to wannan ya zama kamar fasli kenan kamar a cikin karatun fiqhun aka ce babin kaza ana cikin babin kuma sai ka ji an ce faslin kaza to sai zama wannan matsayin shi kenan allazi qablahu kama taqaddama taqriruhu ghayra marra ibnu hajar yace yayi irin waɗannan bayanan ba so ɗaya ba wa ala taqdiraini yace a bisa kaddarawar kuma guda biyu fala budda lahu min ta'alluqin bil ladhi qablahu wa qad taqaddama tawjihu fi awwal at-tarjuma duk dai bayani ne yake yi bayan da ya kawo wannan kalmar babun sai yace haddathana ali ibn abdullahi haddathana sufyan haka yazo ana ku ko to to to to bari in yi muku bayani ku dan saurara in yi muku bayani shine bayanin da nayi a dunkule ne can wato abin da ya faru jama'a da ya kulla wancan babi sai kuma ya ce babun abin da yake faruwa irin wannan in ya tabbata daga bukhari ne to shi bukhari ne da kanshi yake nufin cewa to ga wani babi ragowar wancan kamar fasli ne ƙarƙashin wancan idan kuma bai tabbata daga bukhari ba malaman da idan suna karantar da littafi ya shiga cikin babi kenan ya karanta muku hadisi ɗaya sai wani uzuri ko wata kasala ko wani larura sai ta taso mai sai ce ku bari sai an zo karatu na gaba to in aka zo karatu na gaba sai ce babun ai ragowar babin jiya to sai kawo muku wannan hadisin to anan abin da ya faru ku a naku nuskar ma gaba ɗaya ɗungurungun kafin a zo ga wannan hadisin eh? Eh, shi ne eh, za mu zo kan shi to shi kenan barin karanta ku ji daidai da naku nuskar قال حدثنا أبو قال حدثنا عبدان هكنيكو قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سعيد دم مسيب يتي ya karɓo daga malamin shi Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi ɗan Umar ya ce ya karɓo daga mahaifin shi Umar anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ce almayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi mamaci a nemi shi azaba a cikin kabarin shi saboda kukan da aka yi mishi ta ba a huwa abdul haddasana yazid ibn zurai haddasana Sa'idun, haddasana Katada, wa adam an Shu'uba, Almayyid, riwaya Shu'uba kwa ita ce wato mamaci yu'azzabu bi buka'il hayy alayhi yana shan azaba an nemi shi azaba saboda kukan da mai rai yake mishi wannan shine ainihin yadda tsarin hadisin yake a naku ko to sa'annan sai ce babun shine ragowar wancan babin kenan قال حدثنا Aliyu بن عبد الله حدثنا سفيان امام البخاري يتي ce Aliyu عبد Abdullahi دان madini ya karantar da su hadisin da ya samo daga nasu malamin sufyanu sufyanu dan uyaina kenan قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يجي ibn al ya ji ainihin jabiru ɗan abdullahi radiyallahu anhu ma qala jabiru ne aka ji shi yana cewa ji abi abi yawma uhudin qad musila bihi an zo da ubana a ranar dattijo ne da suka kashe shi sai kuma suka sa gatari suka daddatse shi to shine jabir ya ce an zo da ubana a halin an yi kace-kace da gawar shi hatta wudi a baina ya dai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauko shi cak har sai da aka aje shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qad sujiya thawban an lullube shi da tufafi fa zahabtu uridu an akshifa anhu sai dai kokarin in yaye wannan tufafi fanahani qaumi sai dangi na sai suka hana ni suka ce kar in buɗe gawar thumma zahabtu akshifu anhu na sake kokarin in buɗe gawar fanahani qaumi sai dangi na suka hana ni fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama farufi'a sai manzon Allah ya bada umarnin a dauke gawar shi fasami a sauta sa'ihatin sai manzon Allah ya jiyo kururuwar wata mai kuka ta daga murya tana kuka daga cikin gida faqala sai ya ce man hazihi wace ce wannan take kuka faqalu ibnatu amrin sai suka ce ibnatu amrin kanwar mamacin ce don shi mamacin sunan shi abdullahi dan amr to ita kuma ibnatu amrin wato kanwar mamacin ce au ukhtu amrin ko kuma aka ce ukhtu amrin wato gwaggwan mamacin ce kamar yar uwa uban shi ce na to bari bari za mu tattauna wannan matsalar ina zuwa ne qala sai ce falima tabki sai annabi ya ce me yasa take kuka aula ta biki ko kuma cewa ya ta daina kuka ku ce mata kada ta kuka fama zalatil mala'ikatu tuzilluhu mala'iku ba su gushe ba suna ainihin yi mishi inuwa bi ajini hatiha da fuka-fukansu hatta rufi a hasse da aka ɗage shi daga wannan wurin wato shi mamaci inda ya kamata a yi mai kuka ne sai a ce an mai kuka ne saboda ya yi asarar rayuwar shi ko saboda ya tafi cikin azaba sai annabi yake cewa to in ma har haka ne take tunani dan me za ta yi wannan kuka mutumin da sanda gawar shi take nan mala'iku ne suka zo suka hada fukafukansu suka yi mishi inuwa mutumin da gawar shi a wurin da aka kashe shi ta samu inuwa in ya je lahira ba zai samu aljanna ba to kenan annabi na ce mata ta kwantar da hankalinta dan uwanta bai mutuwar banza ba wato kamar abin da ke sanya kuka shine tunanin wane ya asarar rayuwar shi to duk wanda aka kashe shi saboda musulunci bai asarar rayuwar shi ba Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am to wannan da yake cewa ibnatu amrin ko da shi yake cewa hadha shakku min sufyan wa sufyan ibnatu amr shakka ce ta faru daga shi mai riwayar da ya ce ‘yar uwar amru ko kuma ‘yar amru sai ya ce abin da yake daidai ibnatu amr wato ‘yar amr ce wa hiya fatimatu bintu amr ita ce fatima ‘yar amr وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز بلفظ فذهبت عمتي فاطمة وقع في الإكليل للحاكم تسميتها هند بنت عمرو فلعلها فلعل لها اسمين أو أحدهما اسمها والآخر لقبها أو كانتا جميعا حاضرتين wato ya warware wata matsala ne shin ‘yar amru ce ko ku ‘yar uwar amru. sai ya ce gaskiyar lamari ‘yar amru ce ‘yar uwar amru da aka ce ce kuskure ne ya faru daga sufiyani ibn uyaina kuma shakka ce ta haifar da wannan kuskuren ya ce domin ai a baya can an karanto hadisin an ji cewa ya ce sai innata wato uwan mahaifina fatima sai ta yi ƙoƙarin kaza kaza kaza to ya ce kuma amma a cikin littafin hakim mai suna al-iklil madadin a ambaci sunanta fatima sai aka ce sunanta hindu to babu yadda za ka haɗa sunan hindu da fatima sai ibnu hajar ya ce ta yiwu tana da sunaye ne guda biyu ya halatta a musulunci suna guda biyu ba irin sunayenmu ba Muhammad awwal dama wannan tagwayen suna ne a'a za ka iya sa wa ɗanka Isa Ibrahim suna biyu ya halatta kaga da Ibrahim da Isa ba su da gami to kai za ka iya gama su ka sa wa ɗanka ina fata an gane mutanen kasar indiya wannan al'adar su ce da dadewa musulmin kasar indiya sai ka ji mutum ya sanya wa ɗanshi muhammad abdurrahman muhammad isa sai ka ɗauka isan wani a'a sunan shi ne muhammadu isa sunan shi kenan shi kadai ya halatta to shine mala ya ce mai yiwa tana da sunaye biyu ne sunanta fatima kuma sunanta hindu ko kuma ɗayan suna ne ɗaya kuma lakabi ne ko kuma 'yan uwan wannan dattijon guda biyu ne ɗaya amru ɗaya hindu ɗaya kuma fatima wallahu a'lam to a nan wannan mai tambaya da yake cewa da aka ce can 'yar amr ko to sai ce to in haka ne ya za a yi ta zama 'yar uwar wannan mutum tun da shi sunan shi abdullahi ibn hiram na fata an gane ta yiwu 'yar uwa ce ta dangi don haka ita ta danganta zuwa ga sunan mahaifinta shi kuma ya danganta zuwa ga nashi sunan mahaifin amma kuma ana ce musu yan uwa wallahu a'lam na'am wa yake tambaya wa alaikum salam wa na'am na'am eh eh Eh, waccan riwayar ita ce mu'tamada domin wannan riwayar ya faɗi so biyu ya ce ya yi yunƙuri aka hana shi ya sake na biyu aka hana shi waccan riwayar ko ya ce ya samu kaiwa ga buɗewa kaga kenan akwai yiwuwar an hana shi na ɗaya an hana shi na biyu a na uku ya buɗe saboda haka babu matsala insha Allah haka riwayoyin littafin Bukhari suke wasu riwayoyin sai kaga sun zo a dunkule wasu sai su zo da fassara yana kawo su ne kamar yadda ya ji su shi yasa kamar yadda kullum nake faɗi malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya zo muktasar na Sahihul Bukhari sai ya rinka haɗa waɗannan lafuzza suna fassara junansu babun laisa minna man shakkal ba, babin da ke bayani a kan fassarar magana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce babu ruwanmu da wanda ya yaga wuyan rigar shi saboda baƙin ciki ka yaga wuyan rigarka wato akwai wasu abubuwa waɗanda asali ɗabi'u ne na jahiliya wajen ɓacin rai sai ka ga mutum yana aikata abubuwa munana ka ga mutum yana yaga wuyan riga yana cizge aljihun rigar shi ya ɗauki hular shi ya jefar da ita ƙasa ya ɗauki gashin kanshi ya cizga ya rinka cizga gashin gemun shi da haƙorin shi duk wannan jahiliya ce an fahimta to haka kuma farin ciki in yi farin ciki ka ga mutum ya zuba ruwa a ƙasa ya sha ana yin haka fa iyayenmu sun gaya mana a nan sabon garin zariya ran da aka kashe sardauna akwai hausawan da saboda murna sai da suka zubar da ruwa a ƙasa suka sha saboda suna ganin sardauna makiyinsu ne to duk al'ada ce ta jahiliya wato saboda farin ciki har ka yi irin wannan sannan kar ku manta lokacin da a nan jihar kaduna prp ta ci lokacin balaraba musa masara aka rinka sawa a mashin ana ja saboda masara hoton mpn ne to saboda farin cikin an kayar da masara sai aka rinka sa masara a je a saro gonan masararka kana can <laughs> kana can kana lissafin cewa bana buhu kaza ne ashe mutanen PRP tini sun sare maka masara suna nan suna janta a ƙasa shi ne yadda aka yi hakan sai da kuma masara ta zo ta ja mutanen ƙasa har yanzu kuma jan <laughs> shi ne annabi yake cewa dai laisa min naman shakkal jiyu ba to za a fassara wannan karatun ne a cikin wannan babin sai ce haddasana abu nu'aymin haddasana sufyan haddasana zubayd al-yami عن an عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله دم مسعود الله يقارى مسير in ka ji cikin sahabbai kai tsaye an ce abdullahi an yi shiru shi ake nufi dan shine dattijo ya girma sauran akwai abdullahi ibn zubair akwai abdullahi ibn umar akwai abdullahi ibn mas'ud akwai abdullahi ibn ah, abbas duk waɗannan abdullahi abdullahi al'abadila to wanka ji cikin sahabbai an ce abdullahi kai tsaye an yi shiru to abdullahi bin mas'udi ne abdullahi dan mas'udi Allah ya kara mishi yarda kala ce qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace laisa minna man latama khududa wanda di ya maru kunci saboda bakin cikin mutuwa ko wata masifa da ta same shi ya rinka gaurawa kanshi mari annabi ya ce ba mu ba shi wa shaqqal juyuba wanda di ya tsaga ainihin wato wuyan rigar shi ba mu tare da shi wada'a bi da'awal jahiliya kuma ya yi irin da'awa irin kuka na jahiliya cewa mun shiga uku mun lalace da wa aka ban mu wane ya mutu wane ya mutu yanzu wa aka ban mu da shi kenan kowa ya mutu to irin wannan su ne da'awa ta jahiliya an fahimta jama'a to duk wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi baran baran daga duk wanda ya wannan shi yasa yana daga cikin alheran karatuttuka irin waɗannan jama'a asali ba ana karatun mustalahul hadisi bane shi yasa kuwa ga mas'alolin mustalah jar'u wa ta'dil din sai a tsallake su wato ana kokari ne al'umman musulmi su albarkatu da jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tintini haka malaman mu suka sunnanta mana a duniya kaf sannan mu yan Najeriya muna da assignment na musamman shine waɗannan littattafai syllabus ɗinmu ne ƙur'ani bukhari risala ashifa wato tarihi manzan Allah sallallahu alaihi sallama waɗannan gidajen sarakuna da kake gani makarantu ne ɗan hudu ya yi musu su shine aka yi su manya-manya ga masallatai nan in an yi sallah a dawo zaure a zo ainihin a zauna a yi fatawa a koma a je za a yi tafsiri za a yi karatun bukhari za a yi makamantan haka waɗannan littattafan asali jama'a ku kiyaye karanta su da muke yanzu ba wai muna karatun ilimin hadisi ba ne na'am wani nau'i ne na ilimin hadisi amma ba ana tattauna matsaloli akan wannan sahihi wannan da'ifi wannan mauqufi shi yasa zaka ga duk matsalolin irin waɗannan muka zo kawai sai mu tsallake su abin da yake da muhimmanci shine ana son ne musulmi su ji saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk musulmin da suke da irin wannan ɗabi'ar duk inda ka je sai ka samu sun fi waɗanda ba su ba ilimi don haka da so samu ne ya zama wannan sahihul bukhari duk kasashen musulmi kaf sakkwato katsina birnin kebbi gwandu kowane lungu a ce a samu wani ya sanya musu karatun bukhari ya ne musu su ji meye manzan Allah ya ce ka samu haske a zuciyarka sai zama karatunka bai kai gurin ba amma akalla kaji an ce maka ba kyau saboda bakin cikin mutuwa ka tsaga rigarka kaga ko karatunka bai kai ba ka ji. amma aka baka a ɗin kyafa sai ka zo kana yi an taba ka kuma ka ce bakin ciki ne dame ka babu rifa'in nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sa'ad ibn khawla babin da ke bayani akan begen mutuwar da annabi yayi ga sa'adu dan khawla to ita kalmar risa ko rasa asalin fassara ta kenan bege to amma idan ka karanta hadisin nan kamar yadda malamai suka faɗi za ka ga cewa kuma haƙiƙa ba bege ya yi ba jimami ya yi to ita kalmar risa ɗin ko rasa tana ɗaukar bege tana kuma ɗaukar jimamin mutuwar wani ne asalin ita yadda take tun a jahiliya suna irin waɗannan waƙoƙin mu ma a nan ƙasa hausa ga ta nan burjik wato wani ne zai mutu wanda yake alheran shi suna da yawa sai a zo ana ta faɗin alheran kuma ana nuna damuwar rashin shi yanzu zai ja rashin alheran nan ka saurari shata in yana waƙa ciroman gombe ciroman gombe ɗan sarkin gombe ne yayan wannan na yanzu wanda shi aka sa rai zai gaji ubansu to tun yana ma sai ya rasu sai daga cikin abubuwan da mawaƙin yake faɗi yake cewa inda da ran shi ciro ma ɗin yake cewa da kai kayi sarkin gombe sai yake cewa sannan koran nan dawakuna in zaɓa ya ce har mota hawa za to kaga yanzu nan yana cewa ne da kayi sarki a gombe da na hau dawakuna kai har mota ma zan samu har kaza har kaza har kaza to irin waɗannan abubuwan su ake kira asalin rifa to kana jimamin mutuwar wane ne na ɗaya kenan na biyu daga cikin ma'anar rifa jimami shine ka ji wa wane takaicin hanyar da ya mutu shi ma ana kiran shi na uku ka ji ma wane takaicin inda ya mutu to shine abin da annabi ya ana wani sahabi ne mai suna sa'ad ibnu haula an taho aikin hajji makka sai rashin lafiya sai ta kama shi tana kama shi fat sai ya faɗi sai ya mutu sai manzan Allah bai ji daɗin abun ba ina fata an gane saboda a wannan yanayi ya rasu ne ba a inda shi ya so ya rasu ba ya so ya rasu a madina ne an fahimta wato shi ya rasu ne kafin a tuwa aikin hajji ɗin sa'ad ibnu abi waqas ya rashin lafiya sai ke cewa annabi yanzu zan mutu kenan a nan ƙasar makka wato ba sa son su mutu a makka a lokacin to sai annabi yake cewa a ai kai za ka rayu za ka yi kaza za ka yi kaza za mu zo mu ji yanzu sai ya ce amma abin takaici shine wane da ya rasu sai aka ce annabi ne mai jimamin ya rasu ne a ƙasar kafirai tare da cewa mutuwa a ƙasar kafirai ba ta rage darajarka ba ta sa ka sha azaba amma annabi bai ji daɗin a ce hakan ya faru ba to bari ka ji hadisin zai fassara mana babin insha Allah قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال عامر بن سعد بن أبي وقاص ya karɓo wannan hadisi daga mahaifin shi sa'adu ɗan abi waqas qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya'uduni ama hajjatul wada shekarar da muka je hajji hajjin annabi ta ƙarshe annabi ya zo gaishe ni bani da lafiya min waji in bi saboda rashin lafiya wadda ta yi tsanani gare ni fa sai na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama inni qad balaga bi min alwaji'i ya manzon Allah ka gani rashin lafiya yadda ya kai gare ni wa ana zu malin gani mai dukiya ne wala yarisu ni illa ibnatun gashi duk duniya ba ni da kowa da zai gaje ni sai yata wata yashi ce kadai ta rage a duniya Aisha matan shi sun rasu ƴaƴan shi sun rasu kowa na shi ya rasu kun ji jarabawa jama'a to ga rashin lafiya ta kama shi yake cewa gashi yanzu in na rasu in ba wannan yata ba ba wanda zai gaje ni afa atasaddaqu bi sulusai mali bana yi sadaka da biyu bisa uku na dukiyata ba jama'a kun ji sahabbai madadin a lokacin yayi tunanin tunda wannan yar zai mutu ya batta ba uwa ba uba ba wa ba kani ba dangin iya ba na baba bari ya batta da dukiya mai yawa sai ya ga cewa a dukiyar ma mata yawa bari ya kasabta uku ya ban mata ta gaji rabi shi kuma ya yi sadaka da biyu bisa uku dan duk abin da ka barwa ƴaƴanka alheri ne amma ka sani da cewa ba za ka haɗu da abin a lahira ba amma abin da kai sadaka shine za ka haɗu da shi da za ka mutu ka ban miliyan ɗari ‘ya'yanka su raba gado baka da ladan ko kwabo don sun ci nasu ne yanzu dukiyar tasu ce to da za ka ɗauki wani abu kai sadaka komai ƙanƙanta shi wannan abun shine naka shi yasa mutum mai wayau shine yau mutanen yau suke gani wawa shine wanda yake wa kanshi ajiya a lahira kane kana ajiye wani abu kane kana ajiye wani abu duk abin da kake tunanin ka mutu ka bar wa 'ya'yanka in ka mutu ka bari ko da Allah ya albarkaci abin ya ci gaba a matsayin dukiyarsu ce ba taka ba ce har in aka ɗauko fatawa irin ta ɗazu a ƙaddara da a ce za ka dawo duniya bayan an raba gado ya za a yi ba za a dawo maka da dukiyarka ba eh, ai ba taka bace kuma idan ka mutu dukiyar ta zama ba taka bace saboda haka ka mutu an raba gado a ƙaddara fa sai kuma ka dawo shikenan sai ka koma ka ci gaba da nema from the scratch matakka ta yi aure ba matakka ba ce sai ka je ka nemi wata <laughs> eh. Eh. a to ai ba a riga an raba gadon shi kenan ko kun fahimta wai wani ne ya yi dogon suma kenan har an kai shi kabari sai kuma aka ga yana motsi yakan faru ku ɗauki gawa sai kun ɗauki gawa sai ku ji tana motsi sai ku natsu ku sauke a hankali <laughs> eh, liman ya zo ya fara duba liman duba <laughs> ba shi aka ce gatan gawa ba to yana cewa a ƙaddar daga mutuwar kafin aka yi mamacin an raba dukiyar shi sai kuma ya faru cewa doguwar suma ce ya dawo shi kenan. an riga an raba saboda asali sun yi abin da yake wajibi a kansu ne wato a musulunci in aka yi abin da yake wajibi to in wani abu aka sun haka ya faru ba laifi misali da rana eh, da yamma ne sai gari ya lullumi da watan azumi sai kuka ga cewa rana ta faɗi sai kuka sha ruwa kuka cika ku ƙoshi sai ga rana kuma bau ta faru zamanin sahabbai sai ga rana ta fito sai suka ce a'uzu billahi za mu rama umar ya ce kun shiru da gangan muka yi aka ce a ya ce kawai shikenan mu ci gaba da azumi yanzu rana ta tafi mun ci abinci ta dawo mun ci gaba da azumi shikenan na fata an gane <laughs> saboda haka sai yake cewa ba wadda zai gaje ni sai yata shin na yi sadaka da biyu bisa uku na dukiyata kala la annabi ya ce a'a fa qultu bi to in ba da radi. kala la sai ce a'a sun maƙala sai ya ce asulusu ba da ɗaya bisa uku an gane wasulusu Kabiru sai annabi ya ce to amma shi ma ɗaya bisa ukun ya yi girma au kafir ko yana da yawa ma'ana annabi ya amince da ya kasafta dukiyar kashi uku misali a ce dubu ɗari uku ne to ya ba da sadaka dubu ɗari ɗaya an gane ya ba da sadaka dubu ɗari ɗaya ya bawa ‘yar dubu ɗari biyu amma duk da haka sai annabi ya ce amma shi ma ya so yi yawa da ka rage ya zama kamar dubu hamsin za ka bayar sai kawo dalili ya ce innaka an tazara warafataka aghniya'a ka mutu ka bar magadanka cikin wadata khairun alheri ne min an tazarahum alatan Da daga basu a matsayin talakawa ya ta takaffafu nan nasa suna miƙa wa mutane tafin hannu a taimake su na'am wannan hadisin yana kwadaitar da mu alherin ka mutu ka bar dukiya don ‘ya'yanka su rayu cikin rufin asiri da sutura amma wace irin dukiya ba dukiyar halal kada ƙoƙarin ka tattalan musu dukiya ya sa ka je ga ta haram kada ƙoƙarin ka bar musu dukiya ya sa ka shagaltu daga tarbiyyarsu kada ƙoƙarin neman musu dukiya ya kai ka zuwa ga aikata wasu abubuwan da za ka tara dukiyar ka ban musu amma ka bar su ba su da mutunci misali a ce ai ubansu bashi yake bayarwa da ruwa ka san akwai mutanen da yake ba sa wani abu sai wannan ka zo karanci dubu ɗari ka da dubu ɗari da ashirin su da haka suke samun ƙarin kuɗi to ga dukiya ka mutu ka bar musu kowa ya san an bar musu dukiya amma ane musu kallon mutunci babu kallon mutunci to ka yi ƙoƙari ka bar wa iyalanka dukiya mai tsarki in kana iyawa ta halal cikin mutunci sannan kuma bayan ka yi tarbiyyarsu don barin gaya muku ma damar ba kai tarbiyyar 'ya'yanka ba abin duk da ka mutu ka bar musu ƙoƙari za su yi maza su siyar in suka siyar kuma abin da kake ji musu tsoro shi za su dawo kan shi wannan roƙo ɗin shi yasa asali tarbiyyar ɗa ta fi muhimmanci fiye da tara mushi dukiya da daga cikin tarbiyya akan addini akan ilimi akan sana'a shi yasa haƙiƙanin al'amari jama'a yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci musamman a waɗannan zamunan tunaninmu ya kau daga kowa ya kammala makaranta zai samu aiki tuni ƙasashen asia suka watsar da wannan ra'ayin tuni ƙasashen china suka fita daga wannan tunanin ƙasashen india sun yi nisa da rabuwa da wannan irin tunanin don wannan tunanin ya fi kusa da motsuwa fiye da hankali kai ka dubi yanzu ɗaliban da ke jami'ar ahmadu bello ka dubi ɗaliban jami'o'in najeriya idan da za a kori duk ma'aikatan najeriya a ɗibo waɗannan ɗaliban a ce an zuba su a ba su aiki sun yi yawa to me kake tunani ina za a sa su kenan sannan ka dubi ita kuma jami'ar masu ƙoƙarin shigarta sun fi waɗanda ke cikinta yawa to entrepreneurship da aka bullo da shi a cikin digiri abu ne mai kyau sai dai matsalolin gwamnatocin ƙasashenmu kullum wato suna tsara abu ne amma babu implementation yanzu a sabon curriculum wanda gwamnatin tarayya ta fitar Profesa Rukayya ta gabatar da shi wannan ministar ilimi ta ƙasa kamar watanni hudu da suka gabata curriculum ne wanda yake very rich ma'ana tsarin sabuwar manhajar karatu ta ilimi ta hukunta cewa ba wai ɗan jami'a ba tun daga sakandare a fara koya wa yara sana'a amma matsalar ita ce a waɗanne makarantun sakandare za a karantar da sana'o'in makarantar sakandare da za ka shiga aji ka ga yara hamsin ko ɗari a aji ɗaya to in aka ce yanzu za a koya musu aikin kafinta abin da za ka yi tunani akwai workshop wanda zai iya ɗauke irinsu in aka ce za a koya musu ɗinki akwai kekunan ɗinki da za su iya ɗauke irin su. haƙiƙanin al'amari curriculum ya yi kyau mu kanmu a albani science academy mun karɓi curriculum ɗin amma implementation fa ɗabbaƙa shi fa shine ana son kowane yaro kafin ya gama ss3 to ya tabbatar da cewa ya iya wata sana'a ko gyaran kwamfuta ko gyaran gsm ko kafintanci ko ɗinkin keke ko gyaran lantarki mata kuma ko kitso ko saƙa ko makamantan haka sana'o'i ne kusan guda arba'in haka suka fita a cikin curriculum ɗin waɗanda duk suke da makarantar sakandare in ba ku samu ba ku zo wurina in yi muku firintin ɗin shi ku je ku yi nazari ku gani tsari ne mai kyau amma aikatar da tsarin to kuma da sauran lokaci a Najeriya na ɗaya kenan na biyu to menene mafita kenan hakikanin al'amari tunani ne mai kyau a koya wa yaran nan sana'a amma ni abin da nake gani wato wannan aikin ba wai makaranta kawai ba kowane uba wajibi ne akan shi ya tattaliya zai 'ya'yan shi su iya sana'a wannan zai fi sauƙi jama'a kuma ka dubi sana'ar da kai ta fi sauƙi gare ka wacce ce za ka jawo ɗanka ka koya mai in kai tela ne in kai kafinta ne in kai baduku ne ka ja shi ka koya mishi in ba haka ba fa mu tashi mu yi abin da suka yi a kudancin ƙasar nan idan ka je ƙasar yarabawa ko ƙasar inyamurai ni tela in ka kawo min yaro in koya mishi ɗinki ana yarjejeniya ne za a koya mishi a tsawon wata kaza ko a shekara kaza sannan ni za a biya ni kaza shi kuma kullum zai taho za a bashi kuɗin babur da zai hau za a bashi kuɗin abinci haka ake yi don haka sai ka ga sannan zai yi wa mai gidan shi hidima da ladabi mai kyau don haka sai ka ga wani lokacin 'yan mata ne za a kai su guda shida wurin tela namiji zai koya musu ɗinki kowace za a ce za ta biya dubu sittin sittin za a koya mata ɗinki a cikin wata shida sai a kawo dubu talatin a bayar dubu talatin kuma sai ta gama sannan kullum za ta taho za a bata kuɗin mashin za a bata kuɗin abinci don haka in ya zo yana koya musu ɗinkin za ka ga sun natsu sun kewaye suna koyo a cikin wata shida sai a zo a yi biki a basu satifiket sai iyayensa su sai musu kekunan ɗinki idan kun fahimci wannan jama'a to a cikin haka akwai biyan bukata mai yawa amma gaskiya saboda Allah gwamnatin tarayya ta ce wai za ta aiki da wannan syllabus ɗin ma bari ku ji ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna lokacin da na je na matsa musu akan cewa ga taro mun halarta a Abuja cewa a zo ga irin syllabus ɗin da za a fara aiki da shi September 2011 sun ce mu dawo wurinku ku ba mu sai suka ce malam tun da kai ka san hanya Abuja ko ma ka je ka karbo mu ma ba mu gan shi ba ma'ana ma'aikatun ilimi na jihohi galibi ba su samu wannan sabon curriculum ɗin ba kuma in sun samu aiki da shi kun ji irin matsalolin to kullum abin da ya fi dacewa kar gwamnatin tarayya ta yi amfani da cewa tana da tashar nta za a zo a faɗa abu a tashar talabijin a yi ya wuce a aikace ake so ya zai kasance ya zai kasance amma tsohon syllabus dai kam gaskiya a zuwa zamanin yanzu ba shi da wani amfani tsohon syllabus da ake da shi ba shi da wani amfani to shi kuma wannan sabon syllabus din in ka sake duban ta wani bangaren shin akwai personal ma tukuna yanzu an ce gyaran kwamfutoci da gyaran gsm da kwamfuta da gsm ta zama kamar sabuwar abu ce akwai wadatattun waɗanda suka iya za su je sakandare su karantar da waɗannan abubuwa bari in gaya maka wani abu ƙididdiga ta nuna mafi yawancin waɗanda suka iya gyaran handset a Najeriya ko secondary school certificate ba su yi ba ƙididdiga ta nuna wannan za ka je ka same shi da ɗan tebur ɗin shi duk wani hansar in ya lalace zai gyara shi kamar aljani in ka tambaye shi ina ka gama secondary sai ce ogami na from village i graduate eh, shi <laughs> daga ƙauyensa kawai ya gudo nan ya zo kawai ya sa ido ya iya shi kenan to yanzu aka ce wannan shi zai karantar na ɗaya gwamnati za ta yadda ta ɗauki mutumin da bai sakandare bai karanta a sakandare to kaga wata sabuwa na biyu in ta yadda yana jin turancin da zai iya yi wa yaran nan ba su yi mishi dariya ba tunda 'yan zamani ne in ya fara burokin za su yi mai dariya to amma fa wani abin da zai baka mamaki duk yawan mu a Najeriya fa ba mu kai yawan ƙasar china ba amma kuma suna koya wa 'ya'ya sana'a da yawancin wasu abubuwa da kake gani nan ba na gwamnati ba ne, ba masana'antun gwamnati ba ne. ka ga leshi ka ga shadda ka ga an kera microphone ka ga an kera kaza sakamakon samar da mutane ne masu zaman kansu da suke kirkiro abubuwa sai su ta ɗibar ma'aikata abin da nake kira zuwa ga iyaye gaskiya saboda Allah kowa ya kokari ya bada muhimmanci game da koya ƴaƴan shi sana'a domin wani alheri da nake so nuna muku jama'a har yanzu sana'ar hannu ko masu ita zaka ga cewa ba su yi yawa ba ga malamin nan kafinta ne in kaka ta ko bazara aurar da 'yan mata sai ya gudu haka ne ko ba haka ba malam ka tambayi duk wani telan aka ce saura sallah da kwana biyar ka tambaye shi kwanan ka nawa ba yi wanka ba wani za a je a same shi ya gudu ne ya ɗauki keken ɗinkin ya kai anguwar jaba ya tafi can yake yin ɗinki ya canza layin waya haka ne ka dubi gidaje da ake ginawa yanzu masu aikin lantarki saboda haka sana'o'in hannu ɗin idan da mutane za su inganta su to suna da albarka kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to gashi nan dai sai yake cewa ka mutu ka bar ‘ya'yanka da dukiya to yana da alheri kwarai da gaske fiye da ka basu cikin talauci suna miƙa hannu ga mutane amma sai annabi sallallahu alaihi sallama ya kwadaitar da shi game da muhimmancin kuma ciyar da dukiya sadaka din sai ce wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha yace ba wata sadaka ba wata ciyarwa da zaka bayar wadda ka nufi fuskar Allah da ita sai an baka lada duk wata sadaka duk abinci da ka bayar in dai ka yi saboda Allah ka nufi fuska Allah za ka samu lada hatta ma ta ja'alu fi simra'atika har abincin da kake sakawa a cikin bakin matarka kuna cin abinci ka ɗauka ka saka mata a baki ko ita ta ɗauka ta saka a bakinta wato lada da ake baka na ciyar da matarka ba ladan infaki kawai ake baka ba lada ake baka na loma loma ta ake kirgawa saboda ladan ya girma ina fata an gane fa qultu ya rasulullah sai na ce to ya manzan Allah na ji wa'azinka khallafu ba'da ashabi yanzu kenan za a tafi a banne a bayan abokaina abokaina sahabbai za su koma madina kenan ni a banne a nan makka qala sai annabi ya ce innaka lan tukhallafa ka sani da cewa ba za a barka ba fa ta'amala amalan salihan illa zatta bihi darajatan wa rifa'a har in ka aikata aiki na gari duk da kana kasar makka wadda kai hijira ka batta wannan aikin sai an ƙara maka daraja da ɗaukaka da shi abin da ake nuna maka ka yi hijira ka bar maka yanzu ba ka son zama a ita ko e to ko da an bakka a ƙasar matuƙar kai aikin alheri sai Allah ya baka lada ya ɗaukaka darajarka ya kuma ainihin girmama ladanka summa la'allaka an tukhallafa annabi ya ce to kuma sannan mai yiwa a barka fa hatta yan tafi bika a kawamun yadda wasu mutane za su iya amfana da kai wa yudarra bika akharuna wasu kuma ainihin a cutar da su ta hanyarka abinda wannan duk prophecy ne duk waɗannan hasashe ne annabi yake mishi na gaskiya kaga a can da yace ba za a barka ba a baya wato za a tafi tare da kai ba za a barka a makka ba nan kuma sai ya ce. mai yiwa kuma a barka abin da yake nufi da anan mai yiwa a bakka da rai har kuma ka amfanar da wasu mutane wasu kuma su cutu da kai duk wannan abin da annabi ya faɗa wa sa'ad ya faru domin sa'ad shine kwamandan yaƙi na musulmi zuwa ga ƙasar farisa kaga yanzu mutanen da ya je kai wa addinin musulunci sun ƙaru ko ba su ƙaru ba sun ƙaru sun amfana sannan waɗannan da ya rusa gwamnatinsu ta kafirci su kuma sun cutu ko ba su cutu ba sun cutu sa'an nan karka manta ne mutumin da ya zo ya share tudun wadul aqiq ya zo ya gina katon gida yana tara 'ya'yan musulmi yana karantar da su kufan da jami'al islamiyya da ke madina take gidan sa'ad ne a wurin an amfana ko ba amfana ba an amfana kaga wannan alherin zaunar da 'ya'yan musulmi a karantar da su a wannan wurin tunanin sa'ad ne makarantar sa'ad ne wannan tunanin shi aka ɗauka aka ce a share wannan kufai a yi jami'a don wannan makaranta ta tabbata har abada me kake tunani mutum nawa suka yi karatu a jami'ar islamiyya da ke madina kana jin wannan lada da alheri ba zai kai ga sa'ad ba zai kai gare shi domin yana daga cikin amfanuwar jami'ar islamiyya kuwa duk duniya ban rage kowa ba matuƙar kai musulmi ne to ka ci amfanin jami'ar islamiyya duk duniya ba wai sai ka yi jami'ar islamiyya ba ba ma sai ka taɓa zuwa saudiya ba don duk duniya ba a samu jami'ar da Allah ya tofa mata albarka irin jami'ar islamiyya da ke madina ba alal itlaq ba don koyo ba don duk inda ka shiga a duniya yau kaf akwai khirrijin jami'ar islamiyya yana karantar da addini duk duniya dubi professor bilal phillips an ɗauke shi daga caribbean baƙaƙen fata ne na turawa aka ɗauke shi daga cikinsu aka kai shi jami'ar islamiyya ko alifin ba'un ta'un bai iya ba aka je aka saka shi a shu'uba aka koya mai islamiyya shekara ɗaya aka saka shi ya shiga 100 levels ya zo ya gama digiri ya wuce riyab ya je masters masters sannan ya dawo ingila ya zo ya phd gashi nan yau professor ne wanda duk duniya tana ji da shi to ire iren su babu lungun da babu su ka je jami'ar islamiyya ka shiga kuma ko'ina za ka shiga mafi tsurkukin ƙasar adamawa mubi ka tafi maiha can lungu sai ka je ka samu wani matashi ya zage yana karantar da mutane daga ina ka fito sai ce daga jami'ar islamiyya in ka dawo tsurkukin ƙasar kilbahon sai ka zo ka samu kai daga ina kake sai ce jami'ar islamiyya ka je ka kada ka shiga kasar yarabawa can lungu ka je ka shiga can lungun inyamurai sai ka ga khirrijin jami'ar islamiyya je ka maiduguri je ka sokoto je ka katsina kano kuwa yanzu kididdiga ta nuna cewa babu wata anguwa a kano kaf sai da ya zama akwai khirrijin jami'ar islamiyya wa ma aksaraha anguwanni nawa ne a kano ba a taɓa samun jami'a da allah ya sa mata albarka irin wannan ba shi yasa muke kwadaitar da ɗaliban ilimi musamman mutanen mu na nan zaria mu yi kokari mu rike kambun nan namu da ake cewa zaria birnin ilimi ku zo ku je ku yi muƙabala ku yi interview in Allah ya taimaka sai zama kana daga cikin rabon da zaka samu bana in ba haka ba sai ga ka samu baɗi kafin wani lokaci sai ka ga zariyan nan duk kwararan da ka je za a samu wani yana karantar da bukhari wani na karantar da muslim wani na tafsiri shikenan mun rike kambu kenan ma'ana kambin gidanmu mun rike shi kenan masu kuɗi ku taimaka wa 'ya'yan musulmi matasa naira dubu ɗari uku ne rak za ka ɗauka ka ba yaro kai ustazu talaka kakka ji na ce rak kai dariya ka ce dubu ɗari ukun ce rak banni na san sirrinsu masu kuɗin wani yana nan kuɗin sun zama shi kamar kwarkwata bai san me zai da su ba in ya fito da miliyan uku mutum nawa kenan goma kenan har na baro yola alhaji musa garba attajiri ne a jimeta duk shekara miliyan ɗaya yake kawo mini ya ce aje a samu yara guda biyar ko ɗaya bai sani ba cikin yaran a wurin karatu ne na zo na faɗa kawai ya zo zai wuce ya tsaya da motar shi yana jin karatu na ce ku zo ku kawo kuɗi a kai 'ya'yanku su je su yi interview a lokacin naira dubu ɗari biyu ta isa guziri tiket komi da komai muka je muka samu wani ɗan uwa a yobe ya zama shugaban passport na ce mishi kana son aljanna ya ce ina eh, ce to ga hanya aljanna kai ma ka zo ga ɗalibai ga wani ya ce zai ba da kuɗin jirgi kai kuma ka rinka musu passport kyauta ya ce ya ɗauka lokacin ba e-passport ba ne a takarda za a cike a aika sai aiko musu ya yi musu passport wallahi wasunsu yau suna nan sun gama masters wasunsu suna nan suna masters dukkansu sun gama first degree dukkaninsu sun gama first degree attajiri ne a jimeta in ka je yau lakaci alhaji musa garba ko baka san shi ba ka taba jin sunan shi wa'azi ya ji yana wucewa kawai muna karatun hadisi ya zo ya ji har gida ya zo ya same ni ba ni na je gidan shi ba har gida ya same ni ya ce to malam mun gode wannan alherin da ka kawo mana mu dama muna da kuɗi amma ba hanya don haka duk shekara zan kawo miliyan ɗaya cikin yaran garin nan namu ka dubi suwaye ka amince za su iya ka tsuntsunto kawai Allah ya saka da alheri sai ce ga na bana jiya da daddare aka karatun gashi har an kawo aka ware waɗannan suka tafi aka sake shekara haka haka aka sake muna da irin alhaji musa garba a zariya ɗari fiye da ɗari fiye da dubu ku kawo kuɗi in ba ka ka mutu haka su wa da za su zo da risala su zo su fajjare su cire ushira su cire kaza shikenan in wallahi wannan ne hanyar yanzu waɗannan yaran in na ne abin nan din sai ce to alhaji musa garba ne ya muku amma ya ce kar ku je gida ya mishi godiya amma in kun je ku yi mishi addu'a a gaban ka'aba ku ɗaga hannu ku ce ya Allah bawanka Alhaji Musa Garba ka saka shi aljanna ka ji kan iyayen shi ka albarkaci dukiyar shi ka in ka san ustazu zai je gaban ka ya maka wannan addu'a ba sai ka bada miliyan ɗaya ba ma eh ku daure ku daure masu kuɗin zariya ku kawo a taimaki ƴaƴanku ne ƙannanku ne mu ba mu za a yi wa ba mu yanzu ko an ba mu admission jami'ar islamiyya ba za mu je ba jami'ar islamiyya mu kenan nan markan mu zauna mu ta maya. ba inda za mu je mu ba mu bane mu lokacin mu ya wuce su waɗannan yara 'yan shekara ashirin shekara talatin shekara sha takwas su ne muke so mu tura su mu waye gari duk kwararren da ka shiga a zariyar nan akwai malami abin da muke so ke kuma ina gaya muku wannan abu ne da duk duniya fa ake competition ku je ku ga abokanmu yarabawa suna nan fa suna ta tura yara ashirin talatin ashirin talatin ashirin talatin su ba mutum ɗaya ake tura kuma su ba ustazan ne ke nemo kuɗin ba za a je a samu wani babban alhaji ne in aka gaya mishi kawai shi sai a ce kawo miliyan uku kawo miliyan uku sai a ce salati goma ga annabi a tofa mishi addu'a sai a tashi a tafi malaman ba sa cin amana ka je ka same su mutanen kirki ne sai su tattara waɗannan kuɗi sai ka ga malami ya ɗibi yara talatin ya tafi da su imadatul qabuli wa tasjil ya je gaisuwa ya ce to ga sunan iyayensa sun haɗa musu kuɗi ku shiga a yi muku jarabawa ka je ka ga khirrijan jami'ar islamiyya a oyo a ibadan guda nawa ne suna nan dewa dama ce aka ba mu ku yi ƙoƙari ku taimaka wa 'ya'yanmu mu su ci wannan damar in ta wuce mu kuma al'amari ne duniya ce wata ran sai ka ji an ce kuma abin ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. to jama'a kun dai ji wannan to sa'ad kenan sa'ad sai yake cewa sai annabi ya ce to Allahumma amdi li ashabi hijratahum sai annabi ya addu'a ya Allah ka zartawa da sahabbai na hijirarsu Allah ka tabbatar musu duk wanda ya hijira Allah ka sa hijirar ta doge wato anan annabi ya nemi shi addu'a ne daidai da abin da yake so ya yi hijira daga makka ya dawo madina yanzu ya taho makka aikin hajji yana ganin rashin lafiya za ta kashe shi a garin to baya so yana so ya koma madina shine annabi ke mishi addu'a Allah sahabbai na da suka yi hijira suka bar garin nan Allah ka tabbatar musu da hijirarsu wala taruddahum ala aqabihim Allah karka koma da su bayan bayan su inda suka baro to sai annabi ya ce lakinil ba'isu sai dai wanda ake wa takaici sa'ad ibn khawla Shi ne sa'adu ɗan haula shi ne abin takaici yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma ta bi makka annabi ne mai jimamin ya mutu a makka ne kaji dalilin da yasa bukhari ya kawo Shi shine ana iya jimamin mutuwa a ce kai wallahi na ji takaicin a ce wani da ya mutu a gari kaza wallahi mu dai ba haka muka so ba abin da muka so dai a ce kaza to irin wannan rasa'in ne ya halatta

to sai zama dan hiram kenan hiram din sai zama sunan kakan shi kenan wallahu alam wannan mas'ala zan yi kokari a bincika ta kafin a sake riskar hadisin a gaba insha Allah Allah ya taimaka a takaice ya halatta a yi jimamin rasuwar wani an gane ma'ana a nuna damuwar wani ya rasu a hali kaza musamman amma in a halin mummunan